أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau lahadi ashirin da uku ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari da

dukkan kuran bayi ya yi hudu a zuwa farko sannan a juma'a ta biyu ya yi a nan ta uku ya yi ta ta akan insha Allah Allah ba ku lalle ta uku kan ta Allah ya ce shi mai samun da su da haka wa'ina juma'o'in hudu da yi sannan kuma biyar da muka yi ta ɗauka wajen kance kan nan muka yi ta za ka samu wasu barar da na tafi wajen wasu da za ka samu insha Allah don haka ba ana kowa ya turara ya kashe rai za a fara su a haɗa a farko in Allah ya Allah ya sa mu yi amfani da mana da Qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك وأسأل بساء سوء الله يكي نفيد وقال الذين كفروا لا تأتينا ساء su Allah yake nufi da za'amal ladina kafaru allan yub'asu amma ba irin wa'ancan ba da haka a cikin qur'ani babu cin karo qur'ani yakan yi magana da mutane da yawa kowanne sai ya faɗe shi da irin sifarsa an gane ko a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce wa ma ya'tihim min ayatin min ayati rabbihim ayatin min ayati ba wata aya da za ta zo musu daga cikin ayoyin ubangijinsu face sai sun kangare mata sai sun bijire mata shine dai wallazina kafaru amma anziru mu'ridun malamai suka ce irin waɗannan kafiran su ne irin kafiran da Allah subhanahu wataala ya ce da annabi innal ladzina kafaru sawa'un alaihim sawa'un alaihim a anzartahum Allah ce innal ladhina kafaru lalle irin waɗannan kafirai sawa'un alaihim daidai ne gare su a anzartahum ko kai musu wa'azi am lam tunzirhum ko kar kai musu wa'azi la yu'minun ba za su yi imani ba wa sawa'un alaihim daidai ne gare su a anzartahum ko kai musu wa'azi am lam tunzirhum la yu'minun ko kar kai musu ba za su yi imani ba domin me amma unziru mu'ridun duk wa'azin da aka yi musu bijire masa suke gare masa suke ba su yin imani sai Allah ya ce mu ce kulka ce da su a ra'aitun ku bani labari su suwa su kafirai waɗanda suka bijire wa wa'azi ku bani labari mata da'una min dunillah abinda kuke bautata wa koma bayan Allah ta da'una ai ta abudun ai al'asnama ana nufin gumaka wa sa'iral ma'abudat da sauran ababen bauta malai ce maf'ulul awwal ne na aruni kalmar aruni kalma ce ko kuma fi'ilin aruni fi'ili ne wanda yake muta'addi ya ta'adda ila aksar min maf'ul aruni ku bani labari ko ku gaya mun to kalmar mata da una min dunillah sai zama maf'uli ne na aruni amma na farko za a kuma sake samun wani maf'uli din shine da haka ku bani labari ku gaya mun game da abubuwan da kuke bautatawa koma bayan Allah akhbiruni ku bani labari malai ce ta'kid aruni ta biyu ta'kidi ne na ara'aytum na farko ku bani labari ma za khalaqu min al-ardi me suka halitta a ban kasa to lafazin ma za khalaqu min al-ardi maf'ulun thani shine maf'uli na biyu na kalmar ara'aytum ara'aytum ara'aytum ma tad'una maf'ulul awwal ma za khalaqu maf'ulul thani ku bani labari me suka halitta min al-ardi a ƙasa mala yace bayanu ma bayanin maɗin nan al-istifhamiyya wacce aka tambaya da ita a baya waɗansu malaman suka ce maɗin anan mausuliya ce ai bi ma'ana allazi maza ai mallazi khalaqu min al ku bani labarin abin da suka halitta a ban ƙasa am lahum shirkun fi samawa, ko kuwa suna da wani kaso ne na taimako da suka yi wa Allah wajen halittar sammai ma'allahi tare da Allah wa amma la yace kalmar am bi ma'ana hamzatul e, inkar ma'anarta shine alhamza amma ta inkari ta musu ma'anarsa kenan ai ma khalaqu amma shirkun fis samawat da dai hakika ba su da wani kaso na taimako da suka yi wa Allah wajen halittar samai. to malamai suka ce abinda wannan aya take nufi kafin mu kai ga karshen ta ubangiji yana so ya nuna wa kafirai ne cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa sai wanda ya halitta duk wanda bai yi halitta ba to bai cancanci a bauta masa ba domin ita halitta shine aikin da Allah subhanahu wataala ya wa bayi wanda ba wanda ya musu shi sai shi kuma bautar da bayi za su yi wa Allah kamar tukuici ne na wannan aikin halitta da ya musu to ka bai kamata ba a ce wanda ba shi ya ma aiki ba kuma kai masa godiya wanda ba shi ya kyauta ba kuma ya ci tukwicin kyauta a'a asalin tukwici na mai kyauta ne asalin godiya ta mai aiki ne gagarumin aikin da Allah ya wa mutane ku shine halittar su wanda babu wanda ya taimaka masa cikin haka dukkan wani gunki da ake bautawa ko wani abin bauta da ake bautawa matukar bai yi halitta ba to wannan bai cancanci a bauta masa ba da haka Allah yake ku gaya mun waɗanda kuke bautawa koma bayan Allah me suka halitta har yasa kuke musu bauta ma za khalaqu min al-ard me suka halitta a duniya har kuke musu bauta a wata ayar Allah madaukakin sarki yace qul ara'aytum shuraka'akum alladhina tad'una min dunillah aruni آتيناهم أم آتيناهم كتابا فهم على بينة أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غفورا الله يقول كتيد سوء أرأيتم شركاءكم ku bani labari game da gumakanku alladhina tad'una min dunillahi wadanda kuke bautata musu koma bayan Allah aruni ma za khalaqu min al-ard ku nuna mun me suka halitta a ban kasa wanda har yasa kuke musu bauta am lahum shirkun fis samawat ko kuwa suna da wani kaso ne na taimako da tallafi da suka yi wa Allah a wajen halittar sama ko suna da wata shiya a sama ko a kasa na halitta an gane ko am atainahum kitaban ko kuwa mun ba su wani littafi ne fahum ala bayyinatin min suke da wata hujja da suka dogara da ita a kansa wanda ta nuna cewa a bauta wani ba Allah ba ko da bai yi halitta ba sai Allah madaukakin sarki ce bal ba haka bane ba in ya idu zalimuna ba'dahum ba'dan illa gurura ba'dahum ba'dan illa gurura ba komai azzalimai suke wa junan su ba na alkawari face rudi cewa ku bauta wa gumakanmu in an je lahira za su tsaya muku a gaban Allah za su cece ku a gaban Allah za su hana Allah ya muku azaba za su kusanta ku da Allah subhanahu wa ta'ala ku samu matsayi a wajensa wannan alkawari ne na ƙarya da haka Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana gajiyawa da kuma kuskuren bautata wa dukkanin wani abun bauta wanda ba shi ba domin bai da haƙƙin a masa bauta saboda bai shi ya yi halitta ba kuma bai taimakawa Allah da komai ba wajen halitta Allah shi kadai ya halitta shi kadai ya cancanta halittarsa ta bauta masa shi yasa Allah madaukakin sarki a wajen a wata ayar sai ya ce wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun abubuwan da suke bautatawa koma bayan Allah fa ba su halicci komai ba ballantana su cancanci ai musu bauta bal ma su ma halittarsu akai a wata ayar Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka khalaqu am ja'alu lillahi shuraka lalle sun sanya wa Allah kishiyoyi shin waɗannan kishiyoyin da suka sanya wa Allah khalaqu ka khalqihi shin su ma sun yi halitta ne irin yadda Allah yayi fatashabaha al-khalqu alaihim shi yasa halittar ta rikitar da su suka kasa gane ga ta Allah ga ta wani Allah da aka da suka tashi bauta ma sai suka raba kafa wani lokaci su bauta wa Allah wani lokaci su bauta wa wani Allah sai Allah ya ce a ba haka bane qulillahu khaliqu kulli ka kace musu Allah shine mahaliccin dukkan komai wa huwal wahidul qahhar kuma shine daya daya mai rinjaye subhanahu wataala da ka dai halitta ta Allah ce da ka bauta ma haƙi ne na Allah ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ألا كسورة halitta baki الخلق ta Allah ce, wal amru. kuma gudanar da halitta baki ɗaya na Allah ne tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah ubangijin talikai sun yawaita to da ka Allah madaukakin sarki ce tuni bi kitabin ku zo min da wani littafi munazzalin abin saukarwa min qabli hadha kafin alqur'ani wanda ya nuna cewa a wa wani Allah ma'ana da zaka zo da duk littattafan da suka gabaci alqur'ani su ma zaka tarar sun hana abautawa wani Allah at-taura bata yadda abautawa kowa ba sai Allah linjila ba ta yadda abauta wa kowa ba sai Allah zabura sufi ibrahima sufi musa duk wani littafi da Allah ya taba aiko wani annabi da shi abinda annabin ya faɗa ko Allah ya aiko shi ya faɗa a cikin littafin shine abauta wa Allah shi kadai kar abauta wa kowa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi arsalna ba mu aiko ba min qablika kafin ka min rasulin wani manzo illa nuhi ilaihi face sai da muka masa wahayi annahu la ilaha illa ana cewa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah fa'budun ku bautawa Allah shine a wata 'yar Allah yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan aiko wa kowace al'umma da manzo kuma abin da zai manzon yake ce da al'ummar ani ibudullah ku bauta wa Allah wajitani bu tagut ku nisanci bautar gumaka da aka da'awar annabawa da da'awar littattafai duk iri ɗaya ce game da tauhidi shine a kadaita Allah kar a sanya masa kishiya kar a hada shi da kowa kar a masa shirka annabi nuhu haka yace da mutanansa ibudullah malakum min ilahin ghairuhu annabi hud yace ibudullah malakum min ilahin ghairuhu annabi shu'aibu yace ibudullah malakum min ilahin ghairuhu annabi salihu yace ibudullah malakum min ilahin ghairuhu duk annabawa da awasu ɗaya ce shine tauhidi kadaita Allah kada a sanya masa shirka kada a sanya masa kishiya idan ko waɗanda suke shirka cikin yahudawa ko cikin nasara suna da wata hujja ta wata aya cikin littafin da ya gabaci qur'ani su zo da ita in sun isa shine ituni bi kitabin min qabli hadha ku zo da wani littafi wanda Allah ya saukar kuma ya aiko annabi da shi kafin alqur'ani wanda a cikinsa aka ce a bautawa wani ba Allah ba aka ce a bautawa annabi Uzairu ko annabi Isa ko aka ce a bautawa mala'iku ko aka ce a bautawa Lata da Uzza ko a bautawa Yabusa ya kuka Nasra duk babu inda Allah madaukakin sarki ya ce ai haka aw asaratin min ilm ko kuma in kuna da wani ragowar ilimi na abin da kuka rawaito daga iyayenku da kakanninku waɗanda suka karanta littattafan Allah suka gaya muku cewa akwai yin hakan a cikin littafin to ku zo da shi lafazin asara an karanta da asara ko asara abinda ake nufi shine dai baqiya wani ragowa daga nan ake cewa asar ragowar maganganun sahabbai da tabi'ai an gane ko daka asara ai baqiyatun min ilm mala yace yu'saru anil awwalina wanda aka rawaito daga mutanen farko bi da awakum dan gaskiyar da'awarku da kuke cewa fi ibadatil asnami abauta wa gumaka cewa annaha tashba'u lakum cewa wai gumakan in an musu bauta za su cece ku a gaban Allah wa tuqarribukum ila Allah zulfan kuma za su kusanta ku da Allah kusa da kusa in kuntum sadiqina inda gaske ku masu gaskiya ne cikin abin da kuke faɗa na hakan to ku zo da hujjoji a gani. fi awakum cikin da'awar taku sai Allah ya ce mu wa man

kamar an ce ne wa ya fi bata abin nufi ba wanda ya fi bata da haka al-istifham huna bi ma'ana nafi tambayar a anan ma'anarta ne korewa da haka abin da ake nufi ai la a ballo, ba wani wanda ya fi bata mimman yad'u min dunillah sama da mai bauta wa wani Allah duk wata bata da ka sani a duniya bata kai shirka ba shirka ita ce mafi girman bata duk wanda yake shirka to yafi kowa bacewa a duniya shi yasa Allah madaukin sarki a wata ayar yace wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina duk wanda yake wa Allah shirka yake sanya masa kishiya yake kiran wani ya kira Allah ko ya kira wani kwataukam a madadin ya kira Allah a lokacin da ba a kiran kowa sai Allah da wannan ba wanda ya kai shi bata kuma batansa a bayyane yake domin shirka shine mafi girman laifi shine mafi girman sako shine mafi girman bata wa man adallu mimman yad'u min dunillah babu wanda yafi batewa sama da wanda yake bautar wani Allah malai ce ai ghairahu wani Allah man la yastajibu lahu wanda yake bautawan koma bayan Allah wanda ba zai iya amsa masa ba in ya kiraye shi ila yawmil qiyamati har izuwa ranar tashin alkiyama ma'ana yana daga cikin sharaɗin wanda za ka bautawa ya zama yana jinka kuma yana amsa bukatunka yana amsa kiranka yana amsa roƙonka shi yasa Allah subhanahu wataala yayi tinkaho ya bugi ƙirji ya faɗi haka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amman yujibul mutarra amman yujibul تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وإذا سألك عبادي أني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نعم أجيب Allah madaukakin sarki shi duk lokacin da ka kira shi yana ji kuma yana amsawa shine Allah madaukakin sarki ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce a gaya muku ku roke shi zai amsa muku ku kira shi zai amsa muku a wata ayar ma ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu waye wanda yake amsawa matsanancin mai matsananciyar bukata in ya kiraye shi Allah madaukakin sarki ne wa yakshifu su yake yaye dukkan wani damuwa ta wanda ya kiraye shi wa yaj'alukum khulafa al-ardi kuma yake ba ku dama a ban ƙasa ya ɗora wani akan mulki ya ba wa wani jarin kasuwanci ya ba wa wani sarauta ya ba wani lafiya ya kashe wani ya raya wani wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah a wata yar Allah madaukakin sarki ce idza tastaghithuna rabbakum kutuna tuna lokacin da kuke wa ubangijin kuma magiya fastajaba lakum sai ya amsa muku kuma yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idan na sun tambaye ka game da nishin ina amsa kira ko bana amsawa ka ce musu ni a kusa da su nake ina amsa kiran mai kira Fal yastajibu li su nemi amsawata wal yu'minu bi su imani da ni la'allahum yarshiduna dan su shirya to duk wani abun bauta ba Allah ba in ma ka kira shi ba zai amsa ba shi yasa Allah madaukakin sarki yake wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah yanzu wa fa bacewa sama da wanda yake bautar wani Allah yake kiran wani Allah wanda ba zai taba amsa masa kiran ba ko da za a kai ranar tashin alkiyama yanzu ka kaddara ga wani a gaban wani kabari na wani shehi yana ta ya shehu kai min kaza zai amsa ba zai amsa ba kaddara ga wani a gaban wani gunki yana ta gunki kaza yi min kaza zai amsa kaddara ga wani a gaban wani butum butumi na wani dutse da aka sassaka hoton wani salihin bawa yana ta kira zai amsa ba zai amsa ba ɗayan biyu ne ko ya zama ma bai ji ba ballanta na ya amsa ko ya zama yana ji amma bai da ikon amsawa amma shi ku Allah yana ji kuma yana amsawa da haka ubangiji madaukakin sarki ce innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum فدعوهم Allah ya ce innal ladina tad'una lalle waɗanda kuke kira kuna masu neman agajin su kuna masu neman amsawar su ibadun amsalukum bayi ne fa kamar yanzu shehin da ya mutu aka je aka binne a makabarta kaje kake ta kiransa dan ya biya ma bukata shi ma da ba mutum ne kamar ka ba mai ji mai gani mai kashi mai fitsari mai bacci gajiyayye kasashe shi ma in bukatarsa ta dame shi lokacin yana da rai wa yake kira Allah daran ma bai iya biya wa kansa bukata ba sai da ya mutu kai sai ya biya ma ibadun amsalukum sai Allah ya ce da'uhum ku je ku kira su mu gani yastajibu lakum in kuntum sadiqin in sun isa su amsa muku in banda bacewar basira wani shehin fa lokacin da yake da rai ma bai da jarin kasuwanci talaka ne sadaka yake ci kila wani sai ya dan yi rubutun sha yayi da barbaru an dan kawo sadaka an bashi yake ce bane a gidansa da ransa amma saboda tsabar bacewar basira sai da ya mutu aka je aka binne shi kai kuma ka tafi wai baka jarin kasuwa a ah, in kura tana maganin zawo tewa kanta mana me yasa lokacin da yake da rai bai zama yafi kowa karfin jari a garin ku ba me yasa lokacin da yake da rai bai zama shugaban yan kasuwar jihar ku ba sai da ya mutu har ya mutu yana takaicin shi ma bai yi kuɗi ba sannan sai da aka je aka binne shi kai ka bi shi ka ce ma kuɗi da gaske ne akwai 'ya'yansa da yawa talakawa ya fara da su inda gaske ne shi ma ya mutu gidansa akwai bukata ya cika gidansa da abin amfani mana to kaga wannan ya saba wa hankali ballantana kuma shari'a bawashi ya ce in kura tana maganin zawo ta yi wa kanta a gani daka wanda duk ba zai iya wa kansa ba zai iya maka ba domin in so so ne amma son kai yafi Duk wanda ya bar kansa cikin wahala kai kuma ya taimake ka to wannan bai zama cikakken mutum ba ma ballantana ballantana har a yabe shi ballantana har ya zama abin bauta domin an tambayi annabi in ma mutum zai yi sadaka wace sadaka ce tafi sai ya ce khairu sadaqati ma kana ala zahari ginan wabda bi man ta'ul fiyayyar sadaka ita ce wacce sai da mutum ya wadatu sannan yayi sannan kuma da zai fara ya faro da iyalansa ya faro da gida da haka dai Allah subhanahu wataala ya tona mana asirin duk wanda ake bautawa banda ba Allah ba na farko ko dai ka kira shi bai ji ba ballantana ya amsa ko kuma ka kira shi ya ji amma ba zai iya amsawa ba to wannan ɗayan biyu dole sai an yi haka a wata ayar Allah madaukakin sarki ce in ta da yasma'u du'a'akum la yasma'u du'a'akum Allah ya ce in ta da uhum in ma kun kira su la yasma'u du'aakum ba sa jin kira domin me wa yake ji malamai suka ce me rai shi yake ji to wanda ya mutu aka binne shi fa makabarta baya ji an gane ko suka ce domin Allah ya ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un yastajibu alladhina yasma'un wal mauta fa Allah ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un ku sani fa kadai masu ji suke iya amsawa amma da baya ji magana ya amsa ma bata taso ba wal mauta su matattu kuwa da ake zuwa a kiraye su a kabari dan su biya bukata aikin su ya kare ya ba'athuhum Allah abinda suke jira kawai Allah ya tashi alkiyama su ma su tashi thumma ilayhi yurja'un amai da su zuwa ga Allah dan ai musu hisabin ayyukansu da haka Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum in ma kun kiraye su ba sa ji ballantana batun amsawa walau sami'u in ma kuma sun jin muqaddara suna jin mastajabu lakum ba za su iya amsawa ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kuma a ranar lahira wannan shirkar da kuka yi musu kuka je kuka rinka kiran su a makabartu kuna ya shehuwa ne ya waliwa ne ya annabiwa ne kai mana kaza za su ce wallahi ba mu muka saku ba ko ya ce da kai ka je ka kira shi a kabari ya ce in kasuwa ta cunkushe maka ka tafi makabarta ya ce in kana neman mulki ka tafi makabarta ya ce in kana neman haihuwa ka zo waje na a kwance a makabarta da haka zai ce wallahi ban sa shi ba ya Allah ba ni ba shi ubangiji ya ce wallahi uka mithlu khabir ba wanda zai baka irin wannan labari na gaskiya keke da keke in ba Allah ba gwani ta fuskar sani subhanahu wataala to da ka dai wannan yana nuna bata da tabewa da hasara mutum ya rinka kiran gunki gunkin da baya ji ballantana ya amsa ballantana kuma har ya biya bukata shi yasa duk annabawa da wannan suka zo suka ja kunnan mutane dan me za ku rinka wannan annabi ibrahim wannan shine abin da ya taiwa mahaifinsa wa'azi da shi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru ce ya abati ya na lima abu da dan me kake bautawa ma la yasma'u abinda ma baya ji wala yubsiru baya gani wala yubni an kashe ba zai tsina na maka komai ba domin sharadin ubangijin da za a bautawa dole ya zama mai ji dole ya zama mai gani dole ya zama mai amsawa da haka Allah subhanahu wataala yana ji yana gani sannan kuma yana amsa bukatun waɗanda suka kiraye shi ubangiji madaukakin sarki yace wahum su waɗannan gumaka da ake kira ko su waɗannan shehunnai da suke kwance a makabarta da ake kira an du'aihim ghafilun ba su ma san ana kiran ba ba su ma san ana bautar ba shi can yana ta kansa kai kuma kana ta kanka an gane kowai kowa da kiwon da ya karbe shi kishiyar mai akuya ta sai kura kowa ta kansa yake yi shi yana can a kabari yana ta kansa yana amsa tambayoyi kai kuma kana nan a fili a waje kana ta kwalla masa kira ya ma zai ji ka wa hum an du'aihim ghafilun kiran ma da kake baya ji ba ta nan yake ba to da ka wannan ya nuna cewa dai lallai abubuwan da ake kira waɗanda ba Allah ba ba sa ji ba sa amsawa ba sa biyan bukata da haka ba su cancanci a bauta musu ba malai ce li'annahum jamadun domin sandararrun abubuwa ne la yaqilun ba ma sa hankaltar abin da kake faɗa ballantana har su san ma'anarsa ballantana har su kai ga biyan bukata sai Allah ya ce mai Allah yake wa idza hushiran nasu idan aka tashi alkiyama aka tattara mutane kanu su wadanda aka yi wa bauta ai alma'abuduna lahum abun bauta gare su din mana in annabawa ne in shehunnai ne in mala'iku ne in salihan bayi ne in ma wasu duwatsu ne in ma waɗansu gumaka ne da aka yi da itatuwa aka sassaƙa su a ranar tashin alƙiyama kanu lahum a'da'an za su zama makiya ga wanda suka bauta musu da yawa shehunnan da a ranar lahira za su ce ya Allah ba ruwanmu da waɗannan muridan ba mu ma san su ba daman a duniya ba mu rayu da su ba ba garinmu ɗaya ba ba ma jin yaran su ba sa jin yaran mu dan me yau za su zo su ce mu muka sa su yi mana kaza su kai mana kaza a ina muka haɗu da shine wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an shi yasa a wata ayar Allah madaukakin sarki yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar lahira zasu ce ba su san kun yi ba domin basu sa ku ba shi yasa annabi Ibrahim yace da mutanansa inna mattakhastum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum ya ce da mutanansa inna mattakhastum min dunillahi ku sani duk abin da kuka rika din nan koma bayan Allah awsanan gumaka ne mawaddata bainikum, saboda wata kauna da ke ku fil hayatid dunya anan duniya to amma shin wannan kaunar za ta dore har lahira a umma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din sannan ku sani a ranar lahira shashin ku zai kafircewa shashi ba ruwana da ku an gane ko ma'ana su shehunnai su ce ba ruwansu da muridai ko muridai su ce ba ruwansu da shehunnai in sabarra allazina tubi'u min allazina tabau Allah ya ce tuna yayin da waɗanda aka bi za su yi tawaye ga waɗanda suka yi musu biyayya saboda mai wata qatta'at bihimul asbabu dukkan wata alaka ta yanke فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ Daka a ranar lahira babu sanayya tsakanin wanda aka bi bisa ga barna da wanda ya bi shi, tsakanin wanda ya biyayya da wanda aka yi wa biyayyar, shi ne wa sun mai yau malƙiyamata shekaru ba'adukun bi ba'adin wa yal'anu ba'adukun ba'dan sannan shashin ku zai rinka tsinewa shashi an gane ko rabbana arinal ladaini adallana min aljinni wal ins rabbana آتهم zai من العذاب ربنا آتهم ضئفين a ranar lahira za a yi دي shehunne su ce ba ruwanmu mabiya su ce ba ruwanmu ba wai sai akan shehunne ba kadai fa har annabawa annabi isa zai ce ba ni ba nasara ban sa su ba ya allah annabi uzairu ya ce ba ni ba yahudu ban sa su ba ya Allah mala'iku su ce ba mu ba su ba mu muka sa su ba ya Allah to da haka wannan shine makomar dukkan wanda ya shirka da kuma wanda ya yi wa shirka a ranar lahira Allah zai tashe su ya hada su kai wani kai kace su bauta maka yace Allah wallahi ban sa su ba ba ruwana Allah zai ce da Annabi Isa kai kace kiristoci su bauta maka kai da mahaifiyarka yace Allah ba ruwana ban sa su ba kai shaida ne akan haka mala'iku a ce ku kuka ce su bauta muku ku ƴaƴan Allah ne mata su ce wallahi ba mu muka sa su ba Allah ba ruwan mu to haka za a yi ta lissafi duk wani shehin da bai sa a yi masa bauta ba aka yi masa bauta to a ranar lahira sai ya tsine wa waɗanda suka yi masa bauta a duniya ya ce kun ja mun matsala kun ja dole sai an tsayar da ni an yi mun bincike an tattambaye ni alhalin ni ba ni na sa ku ba a ƙarshe su ce Allah ya tsine ma ya ce kuma Allah ya tsine muku ويوم القيامة هم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا to kaga wannan shine matsalar shirka ko a nan duniya kana ganin kauna ce ta sa bautawa wani annabi kauna ce ta sa bautawa mala'ika kauna ce ta sa bautawa shehu daga cikin shehunnai to a ranar lahira kaunan nan rikidewa za ta yi ta zama mai kiyayya shi yasa Allah ya ce al-akhillau al-akhillau Allah ya duk wani wani masoyi da masoyinsa a ranar lahira sai soyayya ta zama kiyayya in soyayya ce wacce aka gina ta akan saban Allah akan shirka akan son duniya soyayyar kadai da za ta dore har gaban Allah ba za ta rikide ta zama kiyayya ba ita ce soyayyar da aka gina ta akan kaunar Allah biyayya ga Allah kadai ta Allah to wannan soyayyar ba ta rikidewa ta zama kiyayya amma duk wata soyayya da ka sani a duniya in dai ba akan Allah da annabi ba akan bin shari'a ba akan taimakon juna wajen yi wa Allah da'a ba aka gina ta to a ranar lahira za ta lalace al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin da shine ma'anar wa idza hushira an-nasu kanu lahum a'da'an idan aka tashi alkiyama aka tara mutane gumaka da annabawa da waliyai da mala'iku za su kasance ga waɗanda suka bautata musu a ada'an makiya kiyayya wacce take mabayyaniya Allah ya ce wa kanu kuma za su kasance bi ibadatihim kafirin sun kafirce wa bautar da suka yi musu ba za su karbe ta ba ba za su yarda da ita ba ai bi ibadati abidihim za su kasance dangane da bautar da waɗanda suka yi musu bauta suka yi a kafirin ai jahilin suna musunta a gaban Allah suna cewa mu ba mu muka sa su ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu da wannan rana ta da na sani Allah ka sa mu cikin bayin da za su zo wannan rana suna farin ciki suna annashuwa suna rungumar masoyansu ba suna baran-baran tsakanin su da su ba Allah ka raya mu bisa ga kauna dan kai ka kashe mu bisa kauna dan kai za mu dakata anan sai Allah ya kai mu gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام wa الله sai tambayoyi insha Allah da tambayan farko ta cewa Allah ya assalamu alaikum warahmatullah Allah ya kara wa malam lafiya da ilimi mai albarka amin Allah ya sa aljanna ce sakamakon malam da mu da shi baki daya amin Sai tambaya ta farko me ya hukuncin yin tahajjudi da lasifika da dare to me ya hukuncin yin sallar asuba da lasifika? amsar in ta ba in an baka ita ce waccan shi amfanin ɗaga murya a yayin sallah na farko dai don a bayyanar da din. an gane ko mana abin da Allah ya fi so a ji a duniya yana tashi shine kalmomin tauhidi kalmomin kaɗaita Allah zikiri wanda kuma sallah ta kunshi wannan da aka ɗaga murya da ita ba laifi bane ba manzo Allah yana karatu ya ɗaga murya yana huɗuba ya ɗaga murya yana addu'a ya ɗaga murya ballantana kuma kiran sallah wanda ya ce sai ma wanda yake da babban murya shi zai rinka yi ballantana isar da sauti wanda liman yake yi ko kuma zakara a lokacin da liman baya iya isarwa don masallata su ji ya zama sallah ta yi cikin natsuwa wannan babu laifi a cikin haka sai tambaya ta biyu warke ba tambaya ba ce ke su roƙo zuwa ga shugaba don Allah don girman Allah muna roƙon shugaba Abdullahi Balalau da bar mana malam abubakar lawal sha ta kure ci gaba da yawan tafsiri a nan mina to mun ji wannan za mu amma ma shugaba insha Allah sai tambaya ta biyu mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam da yau kunci masu cewa mutane suke cewa Allah ya yi duniya don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me gaskiya wannan can to wannan matsalar malamai sun karu juna ilimi game da ita a dai cikin qur'ani cikin suratul zariyat Allah madaukakin sarki ya faɗi sababin halittar duniya kamar yadda a cikin suratul mulk ko suratul tabara nan ma ubangiji ya ishara game da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudu. ban halicci mutum da aljanna sai dan su yi min bauta kaga nan magana akan halittar dan adam kenan da kuma aljani dan me Allah ya yi mutane dan bauta dan me ya yi aljanu dan bauta shi da kansa ya faɗi wannan a ayat suratul zariyat a cikin suratul tabara ko suratul mulk yace tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala albarkatu sun yawaita na wanda mulki ke hannunsa shine Allah alladhi khalaqa al-mauta wanda shi ya halicci mutuwa wal hayata ya halicci rayuwa dan me liyabluwakum dan ya gwada ku ayyukum ahsanu amala waye zai fi kyakkyawan aiki a cikin ku to sannan kuma ya ci gaba da bayanin sauran halittu allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawud da sauransu akwai wata ayar makamanciyar wannan ta cikin suratu tabara a cikin suratu hud Allah madaukakin sarki ce wa ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin sai ce wa huwa allazi khalaqa السماوات والأرض في ستة أيام وكان ayyamin على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ayyukum هل amala ma'ana halittar sama da halittar ƙasa duk Allah ya yi ta ne dan ya jarabci mutane ya ga wa zai yi aiki mai kyau wa zai yi aiki mara kyau to ko shakka babu yana daga cikin kyan aiki imani da annabi da biyayya gare shi ba za ka ce ba an halicci mutane dan annabi sai dai an halicci mutane dan biyayya ga annabi domin biyayya ga annabi bautar Allah ce to amma waɗansu daga cikin malamai suna gani in an ce an halicci mutane dan annabi ba a yi laifi ba to amma abin da ake magana shine ba maganar an yi laifi ko ba a yi laifi ba maganar shine ina hujjar da ta ce haka shi annabi ya taɓa faɗa cikin hadisi cewa an halicci sama da ƙasa danni an halicci mutum da aljan danni bai taɓa faɗa haka ba amma gashi a ƙur'anin da Allah ya saukar masa shi kuma ya isar mana duk ga dalilan halitta suna fitowa a fili dalilin halittar sama da halittar ƙasa dan a gwada mu a gawaye zai yi kyakkyawan aiki dalilin halittar mutum halittar aljan dan a gwada dan dan dan a gwada mu a ga wanda zai yi dan ibada dalilin halittar eh, eh, eh, mutuwa da rayuwa dan a gwada mu a gawaye fi kyakkyawan aiki da haka dai Allah ya halicci mutane ne dan su yi masa bauta wannan shine abin da Abdullahi dan Abba zai faɗa da ya zo fassara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun sai ce ai illa li ibadati ai illa li wahidun Allah ya halitti mutane ne don su yi masa bauta shi kuma kashin bayan bautar shine tauhidi da haka in ka zo duniya ba yi tauhidi ba kamar ka zo a banza ka tafi a wofi ka zo a ala ka tafi a ladan gabe mana dai an yi zuwan banza amma duk mutumin da ya zo duniya ya yi tauhidi ya mutu akan haka to wannan shi ya ci ribar rayuwa shi ya zo a sa'a ya koma a sa'a Allah ka samu zo a sa'a ka da mu a sa'a sai tambaya ta gaba ki cewa assalamu alaikum warahmatullah mallan muna sun kawai mana wannan matsala wani aboki ne ga dan uwansa sai ce a ah, ga jikin ka bai rage ba kamar baka azumi ga sumul sumul shi ko sai aboki ya ji haushi wannan magan da ya mallan mai hukunci sa wannan raha ce kawai tsakanin shi da abokinsa ba wata matsala addini ba ka san ma daman azumi shi yake sa lafiya ba ai dama azumi yana gyara jiki gaskiya duk da ba hadisi bane ba amma dai magana ce ta hikima kuma malamai sun karbe ta su tasuhu ku yi azumi ku samu lafiya da haka azumi yana taimakawa kwarai da gaske wajen kiwon lafiya da yawa cututtuka idan aka je asibiti wajen likitoci farkon abin da suke dora mutum a kansa shine azumi wasu aune-aune da za a yi maka sai a ce ka yi ne azumi short fasting ko wasu abubuwan da za a dora ka akai dan ka samu waraka kawai daina cin kaza ne daina cin kaza sai ka zauna lafiya shi galibin ciye-ciye a nan cuta take shiga dan adam ko dai ya ci oba ko ya ci abin da bai dace da yanayin jikinsa ba to da haka azumi kuma duk yana maganin waɗannan shi yasa bincike na likitoci ya tabbatar da cewa akwai wata cuta a cikin ɗan adam musulmi kadai suke waraka daga wannan cuta su kuma suna waraka daga ita ne ba ta hanyar shan wani ƙwaya ba ta hanyar azumi duk cikin ɗan adam duk maganin wankin cikin da zaka sha ragowar rubabban abinci sai ya rage a cikin ka duk maganin wankin cikin da zaka sha ka je kai ta tsuguno kai ta tsuguno ka dauka ya fita duka bai fita ba sai an samu wani ya buya a ciki to shi ragowar rubabban abinci da yake zama a cikin dan adam karshe tsutsotsi yake zame masa to waɗannan tsutsotsin kuma cuta ce a tattare da dan adam musulmi kuma ba wani chemical da yake kashe su binciken likitoci ya tabbatar da cewa wannan tsutsotsin ba wani chemical da yake iya kashe su a duniya me kadai yake iya kashe su shine yunwa azumi musulmi kadai su suke samun waraka daga wannan cutar idan sun yi azumi tsawon lokaci to sai zama tsutsotsin ba sa samun abinci sai su mutu shi yasa Allah duk da ya ce idan kana da uzuri kar kai azumi ka ciyar kai kaza kai kaza duk a ƙarshe sai ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma da kun san alherin da ke cikin azumin da ya fi muku sama da ciyarwa ko mun ka domin shi azumin amfaninsa yana da yawa ta fuskar lafiya sannan ta fuskar lada wanda ta hanyar ciyarwa ba za a samu wannan amfanin nukan ba Allah ya samu dace da haka dan dan uwanka ya kalle ka ya ce ana azumi kai sai bulbul kake sai ka ce eh, ya dama haka ne ai yana daga cikin amfanin azumin ai gyara jiki ƙara lafiya da sauransu na'am sai mai tambaya daga shaka maka Allah a cikin wannan wata mai albarka ina da aboki to kuma nayi nayi bai daina abin da ke bai shi sauraren waka a cikin azumi har yasa ya fi kai ne kuma na son mu rabu da shi to kuma za mu yi gaba to me kunci din na rabu shi mu kama gaba a ba rabuwa zaka da shi ku kama gaba ba wa'azi zaka yi masa, ka rinka tausaya masa ka rinka sa shi a addu'o'in ka kai na azumin Allah kuwa na aboki na ka shirye shi idan Allah ya shirye shi kai ka furi ba ladan da zaka samu Allah kaɗai ya san yawansa li an yi hadiya Allah bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta sanadiyar ka yafi duk dukiyar duniya da za a baka da haka ba naka bane zuciya ba naka bane faɗa da shi ba naka bane idan shedan ya san cewa daman in yaki za ka yi zuciya to sai shedan ya hana shi dan kai zuciyar idan kai zuciyar asara biyu shi bai daina jin kiɗan ba kuma gaba ta kulli tsakaninku yanzu ba hana shi kiɗa ba inda da kana tare da shi kana iya hana shi wasu abubuwan kiɗan ne ka kasa hana shi to yanzu har sauran abubuwan ma ba za ka iya hana shi ba to daman shi dan kullum abin da yake so kenan ya haɗa mu faɗa da yan uwan mu yi ba, dan kada mu rinka umarta su da alheri in muka umarce su da alheri kaga in suka yi sun shiryu kaga shi yayi asara sannan mu kuma mun samu ladan wa'azi to shi ko duk baya so mu samu duka baya son su shiryu baya so mu kuma mu samu ladan wa'azi to da haka zuciya dai ba ne bane tsakanin mu da ƴan uwanmu mu ja su a mu tausaya musu idan mun ga suna yin ba daidai ba mu rinka sa su cikin keɓantattun addu'o'inmu Allah wani da yake ba daidai ba ka shirye shi kai ma mala'ika yana nan akan ka yana to kai ma Allah ya shirye ka domin haka manzo Allah ya ba wani wanda zai kibe yana wa dan uwansa addu'a a boye face shi ma Allah ya turo wani mala'ika ya ce tsaya akan sa duk abin da yake mai wancan kai ma ka ce shi ma mai masa to kaga kai taka addu'a ba ta garantin za a karba amma ta mala'ika ko tunda Allah ya turo shi yayi shi akwai garantin za a karba shi yasa mutane da sun san ladan da ke cikin yiwa ƴan uwansu addu'a da ba sai an roke ka ba da sai ka manta da kanka ma kana taiwa wani saboda takan taka da za a yi maka sai tafi karbuwa sama da kai taka da kai masa kaga kenan riba ce ba karama ba shi yasa bahaushe yace yi wa wani yiwa kai mm. hana wani hana kai in kai wani kanka kaiwa in ka ki kanka ka cuta Allah ya sa mu gane ga sojojin ana da su amma babu abin hawa babu kudin guzuri na tafiya babu na bari a gida manzo Allah ya ce ga tafiya ta kama mu ga bikin zuwa ba zanin daurawa wa zai mana bajinta ya ba mu guzuri sayyidina usman ya ba wa mutum dubu raƙumi dubu da labtun kayan raƙumi dubu da guzurin tafiyar su mutum dubu da na barwa gida dubu duk a wannan garaɓasa da usmani ya ci sau uku duk aljanna ake bashi domin annabi ba ta yake usmani ba ta yi duk wanda yayi dan aljanna sai usmani ya je shi yasa lokacin da 'yan ta'adda suka hauro gidan usmani za su yanka shi yana da karfin da zai ɗau makami ai faɗa. sadauki ne amma yace a'a ba zan yi haka ba annabi ya gaya min cewa daman kashe ni za a yi ni kwa da in kashe wani musulmi gwanda ya zama shi ya kashe ni sai ce kawai ni abin da nake so in tattauna da ku duk waɗannan abubuwan ya karanto musu kun san lokaci kaza rana kaza ga watan kaza annabi ya ce duk wanda ya kaza dan aljanna ne kuma ni nayi suka ce mun sani kun san kaza kaza kaza kaza kaza ni nayi kuma an ce duk wanda ya dan aljanna suka ce mun sani yace to shikenan aljannan nan ita muke nema a rayuwa yanzu abin da ya rage min kirci ne fitaran ran ku kanku da za ku kashe ni kun yarda cewa an bani certificate ɗin aljanna to da haka alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da taimakawa mutane da taimakon addini wannan shi ya tallata ayi amma bara da roko shi ya hana ayi wata rana wasu daga cikin sahabbai sun zo daga ƙauye mutanen ƙauye ne da ka gansu kaga yunwa kaga talauci annabi sa ya tashi ransa ya baci ga masu kuɗi a gari amma ga musulmi ƴan uwansu suna cikin tsaraici da kunya a gaban mutum ka ce masa da Allah wani ba shi riga annabi ya rasa yadda zai to amma sahabbai waɗanda suke tare da annabi yau da kullum in suka kalli fuskarsa da ta yi wani sainin suna ganewa me yake nufi da haka wani daga cikin sahabbai yana kallon annabi sai ya fahimci kai annabi yana so a taimaki mutanen nan amma da nauyi ya fito a gaban mutane ya ce ku taimaka musu su kansu sai su ga an wulakanta su tunda ba su suka nema ba da haka wani sahabi ya tafi gida ya je ya ɗauko laftin kaya da abinci ya zo ya zube a gaban annabi ya ce gashi wannan kyauta ne a ba mutanen nan sai annabi ya ji daɗi tun daga nan sauran sahabbai sai suka ga fuskar annabi ta canja ya fara fara'a da baya fara'a ashe daman yana so a taimaka wa mutanen nan amma ya kasa kowa sai ya tashi je gida daga mai kawo shaddoji sai mai kawo bandiran atamfofi sai mai kawo abinci buhu buhu sai mai kawo kaza take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga fara'a da annashuwa a fuskar sa ya tashi ya hau kan mambarin sa yace man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya tuna wa mutane wani aikin alherin da suka manta daga baya mutane suka tunatantu suka yi ta aiki irin wanda yayi to duk ladan wanda ya wannan aikin zai samu da nasa har zuwa ranar tashin alkiyama da aka taimako na cewa a taimaki addini ko a tallata wata bukata ta addini ta al'umma dan a yi wannan abu ne yana da asali a musulunci kuma babu laifi kamar yadda na gaya mana in ta kama a rinka bin mutane ana karɓa bilal yana faɗa a hadisin bukhari ya ce ni da annabi wata rana muka yi wa mata na raka annabi ya yi wa mata hudu ba hudu ba ce ta idi a sallar idi domin a zamanin annabi babu loudspeaker ballanta na ce duk mutane suna tare waje ɗaya shi ma yana zaune waje ɗaya ne musu wa'azi suna ji a'a in annabi zai yi hudubar idi sahu sahu yake bi idan ya bi wani sahun sai Allah ya kimsa masa nan sahun duk yan kasuwa ne sai musu wa'azi irin na yan kasuwa yana kewayawa sahun baya kuma nan duk ma'aikata ne sai a kimsa masa sai wa'azin ma'aikata in ya zo wajen maza ya wa'azin maza in ya je wajen mata ya wa'azin mata bilal ya ce ni annabi ya dafa kafaɗa ta muna tafiya muna tafiya har muka zo wajen mata da yazo sai yake musu wa'azin mata yace ku yawaita sadaka domin an nuna min a lahira da naje Isra'i da Miraji ga wuta na ga aljanna ku ne mafi yawan yan wuta kuma abin da zai kubutar da ku daga shiga wuta yawan sadaka kaga annabi yana tallata su taimako Bilal yace nan take mata suka rinka ballo sarkokin na gwal da awarwaransu da ‘yan kunnayensu suna miƙo wa annabi ya ce ni na sa rigata ana zubawa a ciki ana zubawa a ciki duk wannan yana nuna neman taimako a masallaci dan aikin musulunci wannan yana da asali amma bara da almajiranci da ku mu samu wannan shine babu shi a musulunci kuma akwai bambanci tsakanin biyun ko shakka babu Allah ya sa mu gane insha Allah sai Allah ya gobe za ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh